Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne sarfi Hashin Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki Kuma ka sake dawowa a shirin na A yau ranar Talata 25 ga watan Janairu na shekarar biyu. Cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Masarautar Bauchi ta dakatar da tsohon kakakin majalisar wakilai yakubu dogara daga mukaminsa na jakadan bauchi sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar sai kuma wasu ra'ayi da kuma suwaro ke kira ta waya kuna aji mana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Sojoji a ƙasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta yamma sun haɓarar da gwamnatin shugaba Roch Mark Christian Kabori kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da ƙasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na ƙasar jiya Litinin don yin sanarwa kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba. Captain Sidsori Kabir Odrago ya ce sabon shugaban mulkin sojin zai fito da wani jadawali wanda kowa ya yadda da shi domin gudanar da sabon zaɓe. Wannan al'amarin ya biyo bayan wasu rahotanni masu cewa ana gwabza ƙazamin faɗa kusa da fadar shugaban ƙasa da ke Wargadugu babban birnin ƙasar. babu labarin inda shugaba kabore yake rahotannin baya-bayan nan na jiya litinin ya ce sojojin suna tsare da shi tare da wasu mambobin gwamnatinsa akalla mutane shida ne suka mutu a wani turmutsitsi a wajen filin wasan kasar kamaru da ke karbar bakuncin babban wasan kwallon afirka a jiya litinin wani jami'in gwamnati ne ya faɗi hakan yana mai nuni da fargaba game da koshin kasar ta afirka ta tsakiya za ta iya karbar bakuncin gudanar da gasar wasannin motsa jiki mafi girma a afirka nasiri paul biya gwamnan yankin tsakiyar Kamarun, ya ce ta yiwu a samu karin mace-macen ba mu da ikon bayar da adadin waɗanda suka ji rauni ya ƙara da cewa turereniyar ta faru ne lokacin da mutane ke ƙoƙarin shiga filin wasan na olembe a yawunde babban birnin ƙasar domin kallon fafatawa tsakanin kasar mai karbar bakunci da kuma comoros a wasan kwab daya karo na sha shida a gasar cin kofin afirka jami'ai a asibitin kusa da misasi sun ce sun karbi akalla mutane arba'in da suka ji rauni labaran na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Da yammacin jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi ganawa ta yanar gizo da manyan shugabannin Turai kan barazanar mamayar Ukraine da Rasha ke kokarin yi. Kamar yadda yake nazari kan batun aika dubban sojojin Amurka zuwa Baltic da kuma kudancin Turai. Biden bai yanke shawara ko zai tura kayayyakin sojojin Amurka da kuma ma'aikata kusa da rashar ba, sai dai sakataren yada labaran na fadar White House Jen Psaki ta ce gabanin ganawa da jami'an turan Amurka ta sha cewa za mu tallafa wa abokan tarayyarmu na sashin gabas wajen tinkarar Rasha. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya sanya sojoji 8,500 sun zama cikin shiri domin tura su zuwa gabashin Turan inda mafi yawancinsu za su iya zama wani bangare na dakarun mayar da martani na kungiyar kawance ta NATO yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jihar Bauchi. inda majalisar masarautar bauchi ta ayyana dakatar da tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya musta yakubu dogara daga mukamin na jakadan bauchi ko me ya zafi haka ga Abdulrahman Muhammad da wannan rahoton. Idan ba a manta ba a ranar talatin da kuma talatin da ɗaya ga watan Disamban bara an samu hatsaniya a yankunan ƙananan hukumomin bagoro da kuma Tawa Balewa a jihar Bauchi da ya haddasa kone-kone da lalata dukiyoyin jama'a da raunata wasu mutane. Har ila yau an farfasa motocin sarakunan Bauchi Rulwano Suleimanu Adamu da kuma sarkin Das Usman Bilyamin Usman akan hanyarsu domin halartar bikin karrama dattijo na al'ummar na najar Baba Peter Gwanto. Galadiyan Bauchi injiniya Sa'idu Ibrahim shi shine karanta jawabin dakatar da Right Honorable Yakubu Dogara daga mukamin jakadan Bauchi. Ba shakka mun nuna bacin ranmu a kan wannan abubuwa mun nuna wannan abun ah, da kamar dabbanci ne da kuma tsokana da kuma yaudarar mutane ah, saboda haka mun kira gwamna gwamnati a lokacin lallai ta yi bincike ta da wanda suka shiga cikin wannan magana Mr. Habila Daniel tsohon jami'in hulɗa da jama'a na al'ummar sayawa worldwide ya nemi da kai zuciya nesa da kuma gargaɗin 'yan siyasa da su guji ingiza matasa aikata miyagun aiki. sunana comrade habila daniel dodo dinki dulce dazara a gogoro local government shugaba na yada labaru wato national pier worldwide na al'umman sayawa shekara shida abin da ke tafe da ni shine na dubi abin da ya faru kwanakin baya abin da ya faru a kasanmu al'umman sayawa na magana gabatar da hidiman baba gonto wanda za a karrama shi a ɗaukaka shi domin gwagwarmaya gwagwarmaya da ya a mu na al'umman sayawa to abu ɗaya da ya sa na tashi domin in kira musamman 'ya'yanmu da manyanmu da kankanana da matasa duka da fastoci mu dawo ga Allah ina kira da babban murya jama'an mu na zar kingdom gaba daya mu dawo da hankulan mu gida ba ganin wasu matasa ne ake ingiza su suke aikata wannan shugabanni da 'yan siyasa su ne suke sa su aikata wannan al'amari to ai ranka da ai idan ma akwai matasa zai wani abu akwai wanda yake ziga shi ko to amma abin da nake so mutane su gane idan wani ya ziga ka ina yaronsa da ya shiga gaba ya zama ya je sa wuta gidan wani idan mai siyasa ne ya kawo yaron nashi mana kai da ka karbi wannan dan cewa za ka kone gidan yayanka za ka kone gidan babanka gobe kai ina za ka zanna ko idan kowa ya fita ya bar tafa balewa kana da inda kai za ka zanna kai kadai to rokon shine ai na ce da manyanmu da yan siyasan da fastocin duk mu zo mu haɗa kai wuri guda inda mun an yi kuskure a nemi na dama a gyara ba wai a ci gaba da barkan wurare ba sai dai kuma na nemi jin ta bakin musa yakubu dogara da mahadumansa kan dakatar wanda aka yi amma bai yi nasara ba abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya darajar hannayen jarin kasar rasha a jiya litinin ta yi kasa a daidai wannan lokaci da ake fargabar yaƙi wanda hakan ya sa aka yi asara sosai ta biliyoyin daloli a wasu jigajigan kamfanonin hada-hadar ƙasar. Yayin da ake cikin damuwa cewa shugaba Vladimir Putin yana gab da ba da umarnin mamaye makwabciyar ƙasarsu. Kuɗin ƙasar mai suna Robul ya yi faɗuwar da ba a taɓa ganin irin ta ba cikin watanni sha hudu. wanda hakan ya sa babban bankin kasar ya shiga tsakani ta hanyar dakatar da sayan kudaden kasashen waje domin a tallafa wa kudin rubul din. Bankin Rasha ya yanke shawarar daina sayan kudaden waje a kasuwar hada-hada ta cikin gida, kamar yadda bankin ya faɗa a cikin wata sanarwa. An cimma wannan shawarar ce domin a rage matsalar da kasuwannin kuɗin suka shiga. Pakistan ta rantsar da mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin kasar jiya litinin abin da ake yabawa a matsayin abin tarihi inda maza ne suka mamaye tarihin shari'a a kasar da ke da rinjayen musulmai. Aisha Malik mai shekara 55 ta yi rantsuwar karɓar aiki a wata hidima a babban birnin Islamabad da aka nuna kai tsaye a gidan talabijin. Yanzu ta shiga cikin jerin alkalai sha shida na kotun koli. ina so in taya alkali aisha malik kan zama mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin ina mata fatan alheri a cewar firaminista imran khan a shafinsa na twitter labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga mu na gaba, a shakata da wannan. na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu hillani ba mu taɓa gani inda aka zo aka yi ma hillani asibiti ko ta dabbobi ko ta mutane ba ni dai a na zuwa na ga ƙasa gaskiya ban gani ba. Ina da shekara kusan talatin da bakwai a ƙasar ga. Ruwan sha ba mu da shi Matanmu jira suke kore-kore har dare suna bisa rijiya ba ba ruwa duk wanda yake da shekara talatin da biyar a ƙasa kusan shekara arba'in na aka haife shi ba mu yi boko ba yaran mu ba su yi ba an she kuma mu daina barin yaran ƙanana suna bin shanu to ya za mu yi masu babu makaranta an shekar su koyi kiwo to wani sana'a za su kama Fulani makiyaya kenan a jihar Oyo ta kudu maso yammacin Najeriya ke jaddada neman su a wurin hukumomi kamar yadda dokoki suka halarta musu. Kuma wannan shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin Madalla. Masu rare kula da kiwon lafiya samar da ilimi da kuma ruwa mai tsafta da sauran al'amura da za su kyautata rayuwar bil'adama na daga cikin abubuwan da dokokin ƙasa suka wajabta a kan hukuma ko gwamnati ta samar ga jama'ar ƙasa akan ce ta sanya gwamnatoci a matakai daban-daban ke gina asibitoci da kafa makarantu da kuma samar da madatsu da sauran cibiyoyin samar da ruwa domin bukatun 'yan ƙasa da ma dabbobinsu rashin waɗannan ababe na more rayuwa na daga cikin ƙalubalen da fulani makiyaya ke fuskanta a jihar oyo da ke yankin kudu maso yammacin najeriya kamar yadda suka shaida wakilinmu na can hassan umaru tambuwal abubakar sarkin fulani gizo a tisbo local gwamna daidai amma yanzu mun dawo a guware ruwan sha ba mu da shi matan matanmu jira suke kore kore har dare suna bisa rijiya ba ruwa maganar ruwa ka to dabbobi suna samun ruwa to dabbobi su ana tahiya a nemo inda yake ko da nisa amma na gidan shi shine da matsala eh, amma ko na dabbobi in an taimaka mamu da dam kaga zai amfane mu to yanzu me kuke son gwamnati ta yi muku a game da wannan ruwa to abun da muke so ya taimaka manu da ruwan sha da na mu duka gaba daya muna neman wannan taimako ko wani sashe inda jama'a ku suke kuna da wannan matsala ta ruwan sha kore akwai kowane bangare tun kamar shekara nawa ne kuke fama da wannan matsalar ruwan sha to ka san abu komi yana zuwa yana janyewa da lokacin da mun zo shekarun baya matsalar ruwa bai kawo kamar yanzu tun da nan yanzu muna kusan shekara ashirin a wannan kasa to lokacin nan kuma jama'a bai yi yawa haka filaninmu jefi-jefi ne amma yanzu duk an yi yawa sosai yadda ya kamata wannan bukatar ruwan sha kun taba kai wannan magana ga hukuma to irin ku masu zuwa jarida muna magana da su muna faɗa kuma har yanzu ba a yi mamu ba sunana alhaji ibrahim abubakar ciyaman na miyetti allah na oyo state mu hillani ba mu taba gani inda aka zo aka yi ma hillani asibiti ko ta dabbobi ko ta mutane kai ban dai ma saba gani ba ni dai a na zuwa nawa, ga kasa gaskiya ban gani ba mu ka daɗe kasan ina da shekara kusan talatin da bakwai a kasar ga ina da talatin a oyo state ina da bakwai a kwara saboda hakan ga kuma kiran da nake ga gwamnati gwamnati ina mai nema alfarma a gwamnati duk da ba yi muna ba yi hushi ba ba mu kasa kira ga gwamnati ba ta taho da gaggawa a kwanan ga wani abu ya faru a iwerele local government mutane sun rasu da yawa akwai yayana wanda ya rasu a iwerele akwai diya dan dana ta rasu akwai kamar mutum bakwai da suka rasu gida guda a iwerele na bakin cikin wannan saboda hakken mu tana a gwamnatin oyo state to me ya kawo wannan mace mace wallahi wannan abu ba mu san abun da kashi ba amma amma dai mun zargi cewa ai rashin kula da lafiyar mutane ne ya kawo wannan abu inda an kula da lafiyar mutane shi kwamishinan lafiya na Oyo State ya tafi wuri ya je bayan abun ya faru yanzu haka akwai waɗanda asibitin uke maganan da nake da kai haka yanzu to ko kwalara ce gaskiya muna tunanin kwalara ce saboda akwai kumburin eh, kumburin wuya akwai zazzabi da wannan abu sannan irin wannan abu a ce ya faru a Oyo State ya kamata shi gwamna kansa ya naɗa tawaga ta je wurin nan ni mai mai kira ga gwamnatin Oyo State injiniya sai makin da wanda yake gwamnatinsa muna tunanin zai muna adalci ya samu ka zaɓe sa da gaggawa ya gaggauta ɗaukan mataki a yi hilani asibiti a gidaje ruga-ruga asibitin dabbobi asibitin mutane sannan wannan abun da ya faru a iwerele local government a tabbatar da an gano miye dalilin abin da ya kawo wannan cuta ta iwerele local government mu gidanmu kadai wannan wurin gidan inda shi dan dana da yake ardo din a wannan iwerele local government iwajuwa local government gidansa kadai mutum goma suka mutu to za mu ji abin da kungiyar mai Allah ta jihar Oyo ke faɗi akan sha'anin ilimin 'ya'yan kungiyar da kuma tsokacin masana dokokin ƙasa da shari'a a dakace mu. Duka ɗan an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka Madala mm. Madalla. Masu ware Alhaji Salihu Lakki shine shugaban matasan kungiyar Miyatta Allah ta ƙasar Najeriya reshen jihar Oyo ya koka game da halin rashin makarantu ga 'ya'yansu duk kuwa da tsawon shekarun da suka shafe a halar daban-daban na jihar ta Oyo. makaranta ba mu da makaranta ba mu da ilimi yaran mu ba su da ilimi haka nan muke kara zube kasan ga mu kusan ba haife mu nan ba kusan nan aka haife mu duk wanda yake da shekara talatin da biyar a kasa kusan shekara arba'in na aka haife shi ba mu yi boko ba yaran mu ba su yi ba an she kuma mu daina bari yaran kanana suna bin shanu to ya za mu yi masu babu makaranta an shekar su koyi kiwo to wani sana'a za su kama to wannan maganan makaranta kun taɓa kai maganar ga gwamnati ko da yaushe muke kaiwa ko da yaushe muke kaiwa don dan najeriya muke najeriya muke kullun yan siyasa eh, lokacin zaɓe ya zo suna neman mu kukan da muke kawo musu kenan na farko makaranta na biyu ruwan sha komi da komi amma idan suka ruga suka hau sun tafi ba za su wayoye mu ba in kaga sun sake wayoyan mu sai lokacin zaɓe ya sake dawo yanzu wani kira gare ka ga gwamnati gwamnati ta dube mu da idon rahama kuma ta mai da mu mutane mutane mutane ɗan ƙasa al'umma masu taimaka ma ƙasa ta yi mana makarantu yaran musu dama'a da lai su yi koyi da abin da ke tafiya su ma su samu ilimi kuma kowa. To sai dai kwamishinan albarkatun ruwa da takwaransa na harkokin ilimi da kuma abokin aikinsu mai kula da ma'aikatar kiwon lafiya a jihar ta Oyo sun ki cewa uffan game da waɗannan jerin ƙorafe-ƙorafe dokuwa da ƙoƙarin wakilinmu Hassan Umar Tambuwal na jin ta bakinsu. Amma dai za mu ci gaba da tuntuɓa domin ba su dama su fayyace ƙoƙarin da suke yi idan akwai. to sai dai masana dokokin ƙasa da shari'a irin su barista Audu Bula Mabukar tuna cewa. Idan muka duba sashi na goma sha hudu na kundin tsarin mulkin Najeriya tanajin da yake nan. cewa rai da walwale 'yan Najeriya shine nauyi mafi girma kuma mafi muhimmanci na farko na gwamnati. Makiyayan nan da ake magana na kudu a Ondo da Oyo da sauran gurare makiyaya ne waɗanda suka zauna a ɓangaren da ake kira Oyo yau tun kan a halittu Najeriya. Saboda haka mutanen nan suna zaune a can a kudu Allah ya yi su abinda kundin tsarin mulki ya sani Najeriya. Fulanin nan 'yan Najeriya ne a lokacin da Turawa suka bar mulkin Najeriya dama sun hango cewa za a iya samun irin wannan tsara. saboda haka sai suka yi dubban ɗaruruwan burtali wato wurin da za a je a yi kiwo kenan mm. suka bari rashin lura na gwamnatocin shi ya sa aka cinye dukkan burtalolin da ake magana audu bulama bukarti kenan ɗalibin digirin digirgir akan aikin lauya a jami'ar birnin london ta ƙasar burtaniya kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wasalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu raita da rashin aiki daga labaita. a gai da Muhammad Ibrahim Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Sulaimun Barma zai kama na sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wacce ta ruwaito cewa soja sun yi juyin mulki a kasar Burkina Faso kamar yadda suka bayyana ta hanyar sanarwar da suka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a yammacin jiya litinin jaridar ta ce majalisar sojojin da ake kira mpsr ta ce ta yanke shawarar kawo ƙarshen mulkin shugaba rock mark christian kabore da suke zargi da gaza yin wani hoɓasa game da matsalar tsaron da ake fama da ita sojojin a ƙarƙashin shugabancin laftana kanal paul ari sandawogo da miba sun ƙara da cewa sun soke kundin tsarin mulki sannan sun rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasa tare da rufe iyakokin sama da ƙasa suna masu ba da tabbacin cewa dukkan waɗanda aka kama suna tsare cikin ingantaccen yanayi jaridar l'independent police na cewa yawan 'yan gudun hijira ya lullunka sau goma daga shekarar 2013 kawo yau a kasashen sahel ta tsakiya wato mali burkina faso da niger akasarinsu waɗanda suka tserewa rikicin da ake fuskanta a mali jariyar ta ce hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira unhcr ce ta bayyana haka inda ta ce mutane miliyan kusan biyu da rabi ne suka arce daga su a tsawon wannan lokaci saboda haka ta buƙaci ƙasashen duniya su haɗa ƙarfi domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin sahel jaridar air info ta ce wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da motar ma'aikatar bunƙasa kiwo a gundumar tasara inda jami'ai suka tafi ayyukan ga rigakafin dabbobi jaridar ta ce lamarin ya faru ne a ƙauyen ungoyan a wajejen karfe uku na daren lahadi 23 ga watan janairu abinda ke fayyace halin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki mu karkare da jaridar le harrison wacce ta ce shugaban kasar niger muhammad bazoum ya gargadi talakawa akan batun zaman lafiya a yayin ran gadin kwanaki uku da ya gudanar a makon jiya a jihar tawa inda ya fara da tiliya kafin ya isa tebaram illela da bagaruwa sannan ya kammala a ƙauyen bangi waɗanda dukkan su ke fama da matsalolin tsaro jaridar ta ce shugaban ƙasa ya jajanta wa mutanen da suka rasa 'yan uwansu sakamakon aika-aikar 'yan bindiga sannan ya ba su tabbacin cewa gwamnatinsa da abokan hulɗa za su ci gaba da ɗaukan matakai domin tabbatar da tsaro yana mai tunatar da su muhimmancin nuna juriya da haƙuri da zaman tare yayin da ya zama wajibi su baiwa jami'an tsaro haɗin kai a ƙoƙarinsu na neman bakin zaren matsalolin da ake fuskanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger A gai da Malam Sule, yanzu kuma sai wasu saƙonin da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Ɗanlan Joja Kagara jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya. A halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger musamman nan Kagara abin da ya tashi daga Tagina zuwa Fandogari zuwa Birnin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa. Da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji kuma 'yan ta'adda sun an shi wannan hanyoyin nan. ba wanda ya isa ya bi hanyar binin gwari zuwa kaduna ko zuwa kuntuwa sai ya bi tamina to allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki ka wasu dan samu bi wannan hanyoyin zuwa kaduna Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati tsari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022 to babu shakka wannan zaɓe zaɓe ne mai matuka amfani ga al'umma musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa muna fatan ubangiji allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu ta allah sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Amerika. Mai magana Abubakar Muhammadu, Lil Amara Sokoto State Nigeria. Ya Allah ka mana maganin wannan bala'i da bala'o'i waɗanda ba mu da masu nuna magani sai dai Allah. Sai ta Allah mu da Sokoto sai an kashe mutum an ɗauke mutum. Amma an to an doka an ce an hana mu ɗan matakin da za mu kare kanmu. duk arewacin najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan katsina ya ce mutane shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya dokar da ta takura ma talaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an bar mu cikin bala'i da kasance. assalamu alaikum sunana abdullahi musa daga karamar hukumar guri da ke jihar yobe a tarayyar najeriya wanda yake zaune a tari sabon gari sanuri a anan hakika muna godiya da farin ciki bisa gudunmuwar da abdullahi balaraba dije ya ba wa 'yan kasuwanmu wanda gobara islahi ya saukar musu da kuma mashina wanda ya raba wa musamman wasu daga cikin akwai malaman firamare su muna godiya hakika wannan abin ci gaba ne a gari allah ya kawo irinsu masu yawa muna godiya Allah. Madalla. Kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. An ji cewa sojoji a ƙasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta yamma sun hambarar da gwamnatin shugaba Rock Mark Christian Kabori kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da ƙasar. fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na kasar jiya litinin don yin sanarwar kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba masu raro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya ziyarci mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da yanzu a